Saka. Ma'aikatar zakka da waka tana kira a gare musulmi. Kai maza da haƙƙin Allah in muna da mazo mu yi Bayan salati ku saurare ni, zan bayani akan addini na ɓangaren wakafi da na zakka. Ma'aikatar zakka wanda duk yake yayo illa lahira wuta addakin ɗakinka. ma'aikatar zaka da waka tana kira a gare mu musulmi kai mu zama da haƙƙin Allah in muna da mazo mai ina gani a cikin ƙur'ani ko hadisi ya yi bayani an waɗi in akwai ayi zakka ma'aikatar sokoto shugaban kuma zai su sokoto malam muhammad mai doki babban bakon mu a wannan wuri a sheikh nasir abdulmuhuyi shugaban gudanarwa na zatul bira kamta sunna ta ƙasa da ke da hirkwata a garin jos da dukkanin yan majalisar nan na ƙarfafin barki da yan majalisar sarki da malamai da limai da da wani wuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani na faɗa tun farko mun zuwa wannan gari ne domin ayyuka guda biyu waɗanda muna fatar allah ya sa alheri da albarkacin cikinsu ta sabi da mu ga baki mu. waɗannan ayyukan ko su ne raba zakkar da aka tara a wannan gunduma ta yabo da kuma tallafin da mai girma gwamnan jihar sokoto ya basuwa ga mabukata da kuma rayu ta hannun hukumar zakar jihar sokoto wanda shugaban hukuma a cikin jawabinsa zai yi bayanin abubuwan da aka zo da su da wannan zan gayyato mai girma sarkin ya bu alhaji muhammad da ne ya gabatar da jami'in maraba da kuma bayani da ne da abin da ya tara a wannan shekara masu girma manyan bakin mu kamar da ni bayani shugaban hukumar zaka da wakafi na jihar sokoto sauran jama'a da sauran da suka zo domin raba abin da gundumar kasar ya ta tara a wannan shekara ta hijira 2022 wadda ta yi daidai da 1443 ad ko ah na zakka da wakahi sauran mu na ƙasar yawo maza da mata da farko mana ƙara gode ma allah da ya kama wannan rana yau tara ga watan hudu hijira 2022 domin gudanar da wasu ayyuka na addinin musulunci wato ɗaya daga cikin shekashekai guda biyar na musulunci wato zakka wadda take wajibi ce a kan kowane musulmi alhamdulillahi muna masu godiya ga allah da ya ba mu wannan dama ta fitar da zakkanmu ko ba da wakafinmu fi sabilillahi jama'ar ƙasar yabo ya zama wajibi wato dole gare ni da gare ni da ni da 'yan kwamitin zakka da wakafi na gundumar ƙasar yabo da mu yi jinjina da godiya ta bangama ga al'ummar wannan ƙasa ta yabo bisa ga karɓa kiran allah da kuka yi allah ya ƙara muku albarka bisa ga karɓa kiransa da kuka yi allah ya ƙara mu duke ku albarka ya sa ku gama lafiya wadda kuka yarda da mu allah ya yarda da ku wadda kuka aminta da mu kuma allah shi aminta da ku allah ya biya ku daga nan aljanna firdaus ya gafara ga mahaifanku amin mai girma gwamnan jihar sokoto rati unar aminu waziri tambal da mai girma da mai alfarma sarkin musulmi alhaji muhammadu sa'adu abubakar cfni da suka tsaya a kan wannan aiki na musulunci allah ya musa kayya da alherin sa'ami shugaban hukumar zakka da wakafi ta jihar sokoto da sauran shugabanni tun daga matakin gundumar uban ƙasa hakimai manya da ƙanana limammai malamai da sauran jama'a duk da suka samu kansu a cikin wannan aiki na alheri allah ya muku sakamako da alherin amin ga jimlar abinda muka samu kamar haka mun samu buhuhuwa guda 282 mun samu shanu guda tara mun samu kuɗi miliyan 3,920 mun samu raƙumi mun samu tunkiya guda da akuya guda biyu wannan shi ne sakamakon abin da muka samu a wannan shekara magadan annabawa uwayen marayu da kuma sauran bayan allah gaba ɗaya da abokan tahiyata na hukumar zakka da wakafi 'yan jarida sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ba sai na faɗi ba ba wanda zai zo nan bai farin ciki ba kuma na lissafa na ga cewa alal akalla yau mutum tara zuwa mutum dubu kai tsaye za su ba wannan hada da farin ciki a yau farin ciki na talaka da farin ciki na marayi to ni ba malami nake ba amma su malamai sun san farin cikin marayi farin cikin ubangiji wanda kuma ya faranta ma ubangiji rai ya san matsayi ne domin ya samu shiga cikin 'yan kusa ko 'yan hwada hwadawa hwada Allah babu abin da ya fi a ce kana cikin makusanta ubangiji ya Allah ka samu ciki muna kuma tawassuli da wannan aiki Allah ya karɓi addu'o'in da liman ya yi kuma ya yaye muna matsalolin da muke fama da su kuma duk wanda ya zo nan Allah ya maishe shi gida lahiya kuma Allah shi muna albarka gaba ɗaya yanzu magana gada muka yi akwai gundumomi da suna can an fita a rabon zakkar jiya an yi ta gunduma 87 a jihar Sokoto kowace sai an zo to ina roƙon Allah shi sa mu lahiya mu ƙare lahiya gaskiya abinda da ɗaya za mu ƙara nan garin yabu shine mu ƙara yi muku godiya sannan mu ƙara yi muku addu'a allah ya tabbatar da haɗin kanku da danƙon zumuncinku sannan kuma kamar yadda muka sani mutane kasumance da tauhidi kasumance da allah duk inda mun ka je sai mun tunatar ba ce mun kai ba a san tauhidi ba amma dai muna ƙara tunatar da mutane cewa kada a saki allah komi tsanani komi daɗi kada a saki Allah kuma tsarin kowa ba tsari ba ne in ga tsarin Allah kuma ba a barin tsarin Allah a rika tsarin wani wagga musibar da muke ciki zalika bima kasabat aidiku wa anna Allah laysa bizallamin lil don haka abinda mu sun ka aikata ne wannan rashin zama lahiya in mun ka ji tausan marayu mun ka ji tausan waɗanda ba su da mun ka koma zuwa ga Allah muka kankantar da kai muka yi sadaka to magana ta ƙare ko yanzu ko in anjima Allah zai karba amma dai in mun ka ci gaba da rayuwar babu jin kai cikinmu babu zama lahiya cikinmu to abubuwa da wuya su yi kyawu yadda muke tsammanin su yi kyawu na biyu ku muna roƙonku ku ci gaba da addu'a duk abin da aka ga yayi tsanani in ga addu'a to ana kaiwa ƙarshen shi saboda haka kada kowa ya yi ƙasa a gwiwa wajen addu'a ba wai addu'an nan ɗaya a addu'a cikin taro ba a'a a addu'a a ƙauyuka a addu'a a birane a addu'a a cikin gidanka ka yi kai ɗai ka da sauran jama'a duka ka yi addu'a in ka yi addu'a allah ya karɓa addu'an mutum guda a ƙasar ya yabo allah na iya karɓar ta duk ya yi muna wanga bala'i da muke ciki ba mu san albarka da abin da allah ya aje mishi ba don haka muna kiran ku akan wannan sannan ku sani gabas da aka nada sabon sarkin baura ya lashe takobin cewa abinda duk ya wuna yi sai ya haye da haka nan don haka ku kwanda kari wannan zakar da kunka tara da wannan wakafin da kunka samu har da raƙumi to ba mamaki a samu raƙuma da yawa ƙasar dange nan ba da daɗewa ba ta saboda haka ya kamata ku ƙara tashi tsaye ku ƙara ɗarma wato in ce zariyar wandonku ku jaye ƙawahu mun san an haɗu da jarabawa masu bisashe da yawa sun yi hasara an kame bisashensu an sace kayansu babu zaman lahiya noman ma ba a yi ba inda an ka saba yi duk waɗannan jarabobi mun sani jaraba ce daga Allah to mu roƙe shi sauƙi zai sauƙaƙa muna ce to wace irin magana ta kuma yanzu i e, magana ce mai asuli duk wanda ka son shi wakafi Allah zai taimake shi wakafi sannan gaba ɗaya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kahin su bar duniya duk wanda adda zarahin wakafi yayi wakafi kahin shi bar duniya kuma wannan wakafi da shi muke son a raya ƙasa yanzu mahi yawan mutane sun dogara ga gwamnati sun dogara ga albashi sun dogara ga kuɗin gwamnati mai tebur ka waɗin har yanzu ba a yi albashi ba mai tebur ka waɗin yana jiran sai an bai ji alat ba to irin wannan abun dogara ne ga hanya guda maimakon hanyoyin da Allah ya bamu daga cikin hanyoyin da Allah ya bamu masu sauki shine wannan zakka Allah ya ce a karɓo zakka daga masu kuɗi waɗanda da wadata a ba talakawa wannan aikin gashi mun yi kuma gashi muna yi ya Allah wannan aikin da muka yi muna neman yardarka da amincewarka akwai ta makka ko in ce zogale da sauran itace amma dai ga yanzu gwargwadon abin da motar muka iya ɗaukowa mun ɗauko muku itacen dabino mai girma sarkin kabi muna roƙon taron ga da ake ciki ko uwan maraye ko shi marayin kansa ko dattijo ko mallami ba mai kuɗi ba shi mai kuɗi in yana son dabinon ga ya toye sai in za ka sai shi waje zai kai dubu biyar amma mu ka zo zakka da wakafi in wakafi za ka yi za a sai san maka shi in baka da kuɗi a ba kyauta wani ya yi wakafi amma shi mai zarafi sun muka ya saye amma wanda aka son a ba talaka wanda bai iya saye nai bai ma san da aka bi a so shi ba to an ka bashi ya yi kokari ya shuka kun ba mu da mutum ba mu baka guda sai dai mu baka biyu tunanin koda guda namiji na guda ya zama mace don a samu ka samu ƴaƴa na kwarai to kuma wannan abin yana yiwa to kuma ba wai dai sai wanga icce ba ko kai kate can ka samu iccen dogon yaro ko ka samu iccen durumi ko ka samu icce diya ko ka samu tsamiya ka je ka shuka yayi ka shuka da niyyar Allah ya baka dada ko ka shuka da niyyar kawa babanka ko kawa mamakka ko kawa mallaminku ko kawa limaminku waqafi suna lahira Allah shi ba su lada to duk da haka yana yiwa fa ayi sallah yana rike da yadi ga hannu to marayi uwa ta dai agarai mai uba kuma uba ne na nan mai girma sakin kabi da limamanka muna roƙo ko zai yiwu a roƙa muna telolin ƙasar yabo su aji ɗinkin duk mai uba su yi na marayi duk wanda yadi ne ya kai gare su yau su aji na mai uba su yi na marayi jama'a ko bi kuka ce haka yayi to muna roƙon ku don Allah telolin ƙasar yabo ga ya marayi guda ɗari na yana yiwa kuma ga gidansu in su biyu ne ko su uku kila ya danga shi ne musu guda biyar muna roƙon ku telolin ƙasar yabo da telolin ƙasar jihar sokoto gaba ɗaya don allah yau duk wanda ya samu ɗunkin marayi hannu ne shi aji na mai uba shi na marayi kuma muna so mallamai su ba da fatawa ga sheikh daga jos ga liman ga sauran shiyo daga sokoto wanga fatawa dai ko da mun kirin biki ciki don allah ya yahe muna ko ba gaskiya ba saboda shi marayin ga in ya hito da farin ciki kila farin cikin da za mu yi duk gaba ɗai a sanadiyya ta wanda Allah zai yi muna to ya hito abin da za ka ta yadda shugaban karamar hukuma na iya ba da hili a cikin karamar hukuma ta ya hekta hamsin to mun rubuto takarda muna neman ka ba mu hekta hamsin wadda za a yi shuka wakafi wanda mutanen ƙasa yabo za su zaɓa ko da beno ko kashu ko tsamiya ko muringa misali ko duk abin da kun ka zaba ko da ku taɓanni ne don haka wannan takarda tana nan in allah sa an gwada maka ita fanima in ba a gwada maka ita ba yanzu muna ƙara tunatar da kai kuma muna son don allah ka samu na hannu a samu wannan hektar nan hamsin kuma mai girma sarkin kabi shi ma mun rubuto mai takarda muna son su samu fili na noma wanda zai kai da yara matasa guda talatin waɗanda su ma za su yi agro wakaf project wanda hukumar zakka da wakafi take da shi don haka yanzu gashi an fara hadari kuma damana ta kawo kai saboda haka yana da kyau sha Allah idan hukumar karamar eh, eh, hukumar mulki ta yabo za ta tsaya ku yi shawara ku dubi inda ya dace amma inda za ku ba suwa waƙafi ne shi ko wakafi in an ba sai ba a sai suwa ba a hurhure ba a kyauta kayan allah na abada abada saboda haka in allah ya ba ku iko kun yi muna wannan to sai mu hara da ku amma akwai ta gunduma wadda ta bayar akwai ta lokar gama ita ma ta bayar to amma ba a rigaya an ka hidda wurin ba yadda aikin zai fara to in hakun wagga shiga kutsu yanzu mun ga kuna iya kuna iya zama na farko to sai ku tabbata na farko in ba haka ba kuma in mutanen gabas sun ka riga ku kuma sai mu je wurin mutanen gabas assalamu alaikum kwato da ake samun raƙumi a matsayin zakka sai gunduma yawo kuma inda an ka hito kun daɗe ku an rike da kambi to in kun ce dange ba ta ya amsa to isa wana nan kuma duk kuna saboda haka a yi ƙoƙari a ga cewa jama'a yabo yadda kuka ba da haɗin kai ga mai girma sarkin kai kuna so ne yana so ku neme addu'a shi ne muku addu'a haka ake so ga shugabanci to ku ƙara ɗama ɗamara kuma insha Allah in kuka sa hannu Allah zai taimake ku daga cikin shawarar da nake baku duk masallacin juma'a a yi babban asusun zakka da wakafi a aji duk abin da ya shiga ciki ne ga juma'a a hada a kirga ku kai banki ku aji to wannan zai kara ma yawan abin da kuke tarawa kuma yanzu gashi za a ba da buhu ko a baka dubu goma ko a baka tunkiya ko a baka nagge ko a baka akuya ko a baka raƙumi wanda Allah ya ce shi to babu tukuici babu goro duk wanda bayan an banna ya ce a bashi tukuici ko a bashi goro kowa ya san kowa a sarkin kabi kakka ji tsoro ko baka da kuɗin mota a aro ka shigo ka to ka faɗa sarkin kabi kuma in kuɗin motar ka baka da ni ka ciwo min bashi ni na yadda ina biyan ka kuɗin motar ka amma ka zo wurin sarkin kabi ka faɗa mai cewa ga wani ya ce ka bashi wani abu wanga aiki don Allah aka yi ne babu maganar a ba da wani abu sannan ni yanzu muna ta tahida mun kawo muku buhu ɗari wanda mai girma gwamnan jihar sokoto right honorable aminu wazir tambol ya bamu buhu dubu tara da ɗari biyu kowace gunduma buhu ɗari kowane buhu yana da rakiyar dubu biyar sannan ga tuwahin marayu ga shadda ga atanwa ga yadi duk wanda an ka ba yadi biyar na shadda ko yadi eh, turmi na atanwa to shi ma yana da rakiyar naira dubu sau ka ga kuɗi ga buhu ɗari ga kuma dubu ɗari shida sannan ga yadin a tanho guda ɗari wannan kaɗan ne za mu bayarwa domin ga hukumar zaka da wakafi muna da rajistar marayu dubu tamanin da shida muna da rajistar uwan marayu dubu talatin da takwas muna da rajistar bazawarin ne dubu talatin da hudu muna da rajistar tsofaffi wajen dubu talatin da shidda to wannan mukan hukumar zaka da hukafi muna rajistar bayan Allah wanda suka cancanci taimako da suke ba wannan gunduma da kuma karamar hukumar mulki ta yabo baki ɗaya babu shakka da ganin irin wannan aiki mun sani cewa mai girma sarkin kabin yabo jagora ne abin bayani kuma jama'a gunduma yabo mabiya ne kuma masu ƙoƙari ne saboda haka kamar yadda shugaban kwamitin zakka ya ce da kuma shi sarkin kabin yabo muna roƙon allah da ya saka muku da alheri bisa ga wannan ɗawainiya da kuka yi ƙoƙari kuka yi honorable wazir aminu tambuwal mutawallan sokoto gwamnan jihar sokoto muna mai addu'a bisa ayyukan da yake na alkhairi ina addu'a ga babban jagora na wannan kwamiti na zakka ko kuma kwamishin na zakka sadaukin sokoto wanda muka karba wato gayyatarsa ga yau kuma na mai addu'a allah ya saka mai da alheri allah mai kyaukyawar sakayya na yi farin ciki da mai girma ciyaman na karamar hukumarmu ta yabo da kuma irin jawabai da ya yi nan masu ban sha'awa kuma na yi murna ina addu'a allah shi ƙara wa sarkin kabin yabo mai martaba sarkin kabin yabo albarka shi ƙara masa taimako shi ƙara mai tsaro ina addu'a wa liman da sauran limammai da annan da sauran jagororinmu da suke nan shugabanni waɗanda suke an taho daga ko'ina don dai a yi tsayi a wannan guri mai tarihi ƙasar yabo ƙasa ce wanda take da tarihi ƙwarai ko kuwa bai santa ba dai ya santa daga 79 zuwa yau mm. saboda darajar tsohon shugaban ƙasanmu alhaji aliyu usman aliyu shagari allah shi mai jinƙai allah shi mai gafara ga ubangiji wadda ya sa su na tabbata abinda sakin kevin ya boyo ana raba wannan kuma ya sa ɗan ba na baɗi in allah so to in ko kana da abin yi yaushe zaka ce sai an saka constitution dama ai kai constitution nan ya zo ya da kai ne ba kai ne ka tar da shi ba kowa san wannan shi Usman dan Fodio wani constitution ya ke da shi McPherson yayin da ake da McPherson ko ya aiki da wani ya yi aiki ne da littafin ubangiji ne wanda shi addaidai kuma ya bi sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita addaidai ya bi makaranta ta me magabata salafu sale don haka wallahi sarkin kabin yabo ina cewa ban san ko ka san shi ba shine akwai cikin jihar yobe akwai wani sarki ana ce masa hakimi sarkin tikau emiya ne shi ma na tikau yana irin waga aiki da kake yi daidai wa daida don haka shi bai da lokacin da za ka je baka isko shi da yake can wurinsu akwai wanda ba adda ba musulmi ba sai sai kuna in an sai kuna a ringa shiga ana musuluntar da mutane kuma a yi kwana biyu uku ana koyar da mutane wadda za a yi sallah wadda za a yi tsalki da za a yi komi haka suke to nan ko mu gaba ɗaya abu guda ne kowa musulmi yake to kaga ya sha gayyata ta in ta yi can in zo in ina tafsiri wato jihar yobe to sai na ga wallahi aikinku ya yi min daɗi ya min shawa kuma har ringa cewa wanda adda wannan aiki wai shi na nema eh, mu ba mu da aiki to ba ku da aiki sai me ku da an kai jofin aikin kuna fa an ka kwaci to inda da aka kwace aiki wanda ka san ba kwace ba ba ka kamawa fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani babu mauta daga sa sai Allah sai ka san shi wasu wastaghfir li dhanbika sannan kake neman gafar ubangijinka ka sa mutum ya farin ciki annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace man aftara sa'iman fi ramadan sallat alaihi malaika wa salla alaihi jibril lailatul qadr maki sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ciyar da mai azumi ya bashi abin da ya bude baki to Allah zai ba shi lada a ɗoraye mai salati a ɗoraye mai salati ma'ana a ɗora nema mai rahama ga Allah lailatul qadar yau ba muna sha nawa sha shida muke ko sha bakwai an kai nawa an kai sha takwas to Allah mun gode maka ni na dan ma ni sha biyar muke to abin ne da daɗi kana azumi ana ta baka lada kurum to don haka an ka nuna mana cewa wallahi da duk ya ba wannan to mala'iku su yi mai addu'a su mai addu'a sannan lailatul qadar kuma a kira shi har a yau mala'iku babba jibrilu shi mai addu'a to Allah ba mu nasara Allah in muna da mu zo mu wanda duk ya ji tsoron Allah sai ya kawo ta hakkin Allah can gidan wakafi da na zakka ma'aikatar zakka da waka tana kira a gare musulmi kai mu zama da hakkin Allah in muna da mu zo mu shi wakautan mu kasa da wanda Allah ya ba dukiya ne Kanta kai fasalin a yi Ma'aikatar zaka da waka tana kira a gare mu musulmi. Kai maza da haƙƙin Allah in muna da mazo mu yi zakka. Basuwa in Allah ya baka sauran sai a sa albarka sai a rarraba sunan ga talaka. Ma'aikatar zaka da